an kama mutanen ne dai bayan wani samami da rundunar sojan najeriya suka kai a masallatai da wasu kasuwanni da 'yan arewacin najeriya ke gudanar da harkokinsu a birnin na aba inda kuma jami'an tsaro ke zarginsu da ɓoye mai a sassa daban-daban da 'yan arewacin najeriya ke gudanar da harkokinsu malam bashir idris na zaman babban limamin masallacin juma'a na garin aba kuma ɗaya daga cikin waɗanda aka kama ya kuma yin ƙarin bayanin yadda abin ya faru kamar kamar haka. To mu dai abin da ya bamu mamaki jami'an tsaro na soja sun yi mana da tare da farma masallacin kan wani bincike ma suka shiga dai alhamdulillah suka bincika ba samu ko da reza ba. Sun kuma shiga gidana da kuma gidan na sun bincika nan ma dai ba wani abin da suka samu alhamdulillah. Sai suka koma sama akwai makarantar yara inda ake koyar da islamiyya da kuma ilimin zamani. To anan suka fasa dakunan malaman da kuma wani daki wanda ake binciken kimiyya suka samu wasu yan kulabe shine suka tattara wai da shi muke hada bama-bamai a masallaci. Raji kamalan kamar ku nawa ne aka kama? An kama mutum goma sha uku dai gaba daya yanzu sun saki mutum sha daya saura mutum biyu a hannun su. da daraktan makarantar da kuma firinsifal na makarantar suna ci gaba da bincike kan waɗannan kwalaben da suka samu a makarantar. To menene suke zargin ku da shi kenan? Wai sun samu labarin cewa a masallacin muna raba makamai da kuma unguwannin hausawan dan ba wai kawai masallacin suka yi ba lokacin da su jami'an soja suka kama ku har suka dauke ku zuwa ofishinsu da ke nan garin aba shin wani irin suke suka yi muku kamin su kai ga sako ku eh, binciken kwakwafna bai ko ina ba inda ba a duba ba har gargashin gado kuna komi san da suka bude ba inda ba a bude ba mun tambaye su su ba mu takardan izinin binciken ma sun ce babu wani takarda kawai doka ne daga sama to misali yanzu su sauran ragowar mutane biyu da kake cewa ba a sako ba har zuwa yanzu eh. kamar Eh. labarin halin da suke ciki zuwa yanzu? Wallahi ya zuwa yanzu ba mu da labari kwata-kwata. Miliyan dai shi kafin a tafi da su shi shugaban sojojin a can nan ɗari da arba'in da hudu na bataliyan su ya ce mana kawai idan suka zo dama za a yi musu tambayoyi na za a sallame su. Abun mamaki har yanzu ba mu ji duriyar su ba. To bayan faruwar wannan lamarin yanzu yaya garin Aba yake? ɗauki misali. garin Abba wato wuri ne wanda yanzu abubuwa sun lalace sakamakon labarai haka na karya da ake ta yayatawa cewa a masallacin mu an zo an samu bama-bamai an yashe an samu makamai an yashe sojoji sun zo sun yi operation kaza kaza mutane ka ga gungu can ana tattauna wannan labarin abun ba daɗin ji ba daɗin gani. Wannan lamarin dai na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan arewacin Najeriya da ke zaman cirani a jihar ta Abia ke zargin jami'an tsaro da gallaza musu kuma duk kokarin da ni na tuntubar jami'an tsaro dangane da wannan lamarin abin ya cutura. domin kuwa na kira kakakin rundunar sojan najeriya dangane da wannan lamarin amma dai bai dauka ba daga bisani kuma na aike mishi da sako ta wayar tafi da gidanka har kawo lokacin aikowa da wannan rahoton dai bai bani amsa ba ko a watan da ya gabata dai sai da jami'an tsaron soja suka tsare wasu 'yan arewacin najeriya kusan su 500 a birnin na aba da ke jihar abia kamin daga baya a sake su lami lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal a najeriya